Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya FM eh, da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa rediyo kuma si a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a eh, ta hanyar sadarwar yanar gizo ake eh, kowane lokaci ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau talata 26 ga watan Yuni shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin shi gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Wasu tawagar 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun kaddamar da wani yunkurin tsige mataimakin babban lauyan gwamnati Rob Rosenstein da suke zargi da kurakurai da kin basu bayanai. babbar jam'iyyar adawa ta zimbabwe ta yanke shawarar cewa ba za ta kaurace wa zaben da za a gudanar mako mai zuwa ba duk da yake tana ganin cewa ba za a yi mata adalci ba wani mutum ya ji rauni lokacin da wani bam da yake dauke da shi da aka kera a cikin gida ya fashe a bakin ofishin jakadancin amurka da ke birnin beijing yau alhamis kanin labarin kenan aka saurara to a cikin shirin namu za ku ji cewa wata cibiyar da ke sa ido akan rikice-rikice a duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin manoma da makiyaya a najeriya ka iya zarce matsalar boko haram matakar ba a ɗauki wani mataki ba dini da kabilanci wannan matsalar ta ta ta duka biyu abu na biyu mai muhimmanci don matsalar ta rincaɗe za ta shafi kusan afirka ta ta yamma gaba ɗaya a jamhuriyar nijar kuma jarabawar ajin ƙarshe ta makarantun sha da fagen shiga jami'a ce ta bar baya da ƙura akwai inda wanda allah ya macikawa tun wato watan maris na baya aka ce ya samu wanda ya mutu an ce ya samu kuma akwai mutum wajen biyar ba su yi jarabawa ba ba su zo ba an ce su ma sun samu akwai mu da shirin bangu in Allah ya kai mu sannan kuma kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka Wasu 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka jiya Laraba sun kaddamar da wani yunkurin tsige mataimakin babban lauyan gwamnati Rob Rosenstein da suke zargi da kurakurai da kin basu bayani dangane da binciken da kwamitin bincike na musamman kan rawar da kasar Rasha ta taka a zaben shugaban kasar Amurka ta shekarar 2016. Rosenstein ne ke sa ido kan binciken tun da shugabansa General Jeff Sessions ya cire kansa daga batun. Rosenstein ya nada tsohon daraktan hukumar bincike na FBI Robert Mueller a matsayin mai bincike na musamman kuma kawo yanzu tawagar bincike binciken Mueller ta tuhumi mutane 32 ciki har da waɗanda suka yi wa shugaba Donald Trump aiki a kamfe ɗinsa. Trump da mukarrabansa sun sha cewa binciken da ake yi bita da kulli ne kawai, kuma Trump ya sha ƙaryata cewa tawagar kamfe ɗinsa ta haɗa kai da Rasha don su taimake shi a zaben 2016. Wata mai magana da yawun ma'aikatar shari'a ta gaya VOA cewa ma'aikatar bata da abin da za ta ce akan takardar da aka rubuta na tsige Rosenstein. babbar jam'iyyar adawa ta zimbabwe ta yanke shawarar cewa ba za ta ƙaurace wa zaben da za a gudanar mako mai zuwa ba amma har yanzu tana ganin hukumar zaben ta shirya yin magudi a sakamakon Uh, ga jam'iyya mai mulki shugaban jam'iyyar adawa ta movement for democratic change alliance mdca nelson chamisa ya gaya wa manema labarai a wani taron manema labarai jiya laraba cewa yana da tabbacin lashe zaben shugabancin kasar zimbabwe a zaben ranar litinin mai zuwa It's not possible to boycott our victory. That is what losers would want us to do. Let us respect the will of the people. The people want us to defeat dictatorship, to defeat poverty. ya ce ba zai yiwu mu ƙaurace wa nasararmu ba abinda waɗanda ba sa son mu ci zaɓe ke so mu yi kenan al'umma na son mu mu ba uh, wato mu ba masu mulkin kama karya kashi mu shawo kan talauci mu shawo kan cin zarafi mu samar wa al'umma kyakkyawan makoma Nasararmu tabbas ne ya kamata ku san haka hukumar zaben ta yi watsi da bukatar jam'iyyar adawa na ganin an yi amfani da ƙuri'un a zaben jam'iyyar adawa ta ce jefa ƙuri'ar zai taimaka wa shugaba emerson Mnangagwa na jam'iyyar zanu pf wajen ajiye shi a wani matsayi da za a zaɓe shi. gwamnatin amurka da kungiyar tarayyar turai sun ce sun cimma matsaya a kan harkokin cinikayya tare da alkawarin ba za su tsawwala wa majuna ba akan karin kuɗin fito shugaban amurka na wato shugaban amurka da na kungiyar tarayyar turai bayan wata ganawar da suka yi na tsawon sa'o'i uku a fadar white house sun bayyana cewa sun cimma matsaya a kan. ba za su ƙara wa juna harajin cinikayyar da ke tsakaninsu ba domin sun yi la'akari da cewa kasuwancin da ke tsakaninsu yana da ɗimbin tasiri ga sauran kasuwannin duniya. Shugaba Trump ya ce, Yau, mun cimma matsaya domin mun yi aiki tare domin ah, a kaiwa ga nasarar ganin wato ba mu kara wa juna haraji ba ko da na sisin kwabo ne kan kasuwancin masana'antunmu shugaba trump ya bayyana haka a fadar white house lokacin da yake tare da shugaban kungiyar wato shugaban kungiyar jean claude juncker ya ce haka kuma za mu yi aiki domin ganin mun rage shingen da ke tsakaninmu tare da ƙara harkokin kasuwancinmu a kan abubuwan da muke da nasaba da su. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla wani mutum ya ji rauni lokacin da wani bom yake da yake dauke da shi da aka kera a cikin gida ya fashe a gaban ofishin jakadancin amurka da ke birnin beijing yau alhamis 'yan sandan beijing sun gano wani dan shekaru 26 dan asalin yankin mongolia da ke china a matsayin dan kunar bakin waken harin ya auku ne kusa da gurin da mutane ke layi shiga ofishin jakadancin amurka neman visa hotunan da aka watsa a yanar gizo ya nuna yadda hayaki ya mamaye samaniya a wajen ofishin jakadancin a birnin china ofishin jakadancin amurka a china na wani bangaren da ke makwabta da ofishin jakadancin waɗansu ƙasashe kamar indiya da isra'ila labaran duniya ke naka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to bari mu fara rahotannin namu daga najeriya inda wata cibiyar da ke sa ido akan rikice-rikice a duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin manoma da makiyaya a najeriya ka iya zarce matsalar boko haram matukar ba a ɗauki matakin gaggawa ba daga abuja hassan maina kaina ya yi kuma da karin bayani Cibiyar mai sa ido kan rikice-rikice a kasashen duniya, wato International Crisis Group, ta ce sama da mutum dubu ɗaya da ɗari uku ne aka kashe a watanni shidan farko na wannan shekara a jihohin da ke tsakiyar Najeriya. Yayin da ƙarin wasu mutum sama da dubu kuma suka tarotse daga muhallinsu biyo bayan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya. Na tambayi ƙwararre kan halayyar bil'adama Farfesa muhammed Tukur Baba ɗan iya mutum biyu ko me ke jawo wannan matsala? Na ɗaya akwai karuwar jama'a wadda suna bukatan filaye na noma na don haka fili na noma da na kiwo ya ragu yana kawo wannan akwai canjin yanayi da duk duniya an nuna shi ma yana kawo wannan me ke kawo rikici manomi na son yana son fili yayi noma manomi na son fili yayi kiwo gwamnati ba ta yi wani abu ba masanin tsaro malam kabiru adamu ya ce ko kaɗan bai mamakin rahoton wannan cibiya ba wato ba shakka mun daɗe muna jin kiran hukuma ta ɗauki mataki kan wannan matsalar kama yadda wannan cibiya ta kusan fitar da kasida a kai. Wato matsala ce wadda in aka dibe ta za a ga cewa ta haɗa kusan abubuwa duka waɗanda suka shafi tsaron ƙasa. To in ka diba dama abubuwa biyu ne wanda ita kanta Najeriya take take kai wanda kuma in suka zauna lafiya za ka an samu eh, zaman lafiya a ƙasa wato addini da kabilanci wannan matsalar ta ta ta haɗa ku duka biyu abu na biyu mai muhimmanci idan matsalar tarin kyaɗe za ta shafi kusan afirka ta ta yamma gaba ɗaya. na tambayi kakakin sufeta janar na 'yan sandan najeriya bala ibrahim kowane mataki 'yan sandan ke ɗauka. to matakan da suna da yawa a hassan na ɗaya duk inda aka samu wannan rigima sufeta janar na 'yan sandan najeriya ibrahim kotun idris yana tura jami'an tsaro na adadin domin ba wai kawai su je su kwantar da tarzoma ba a su nazari akan matsalolin da kuma abubuwan da suke kawo irin waɗannan matsalolin ciki har da ganin cewa an tattauna tsakanin makiyaya da manoma a kuma tattauna da su shugabanni musamman ma sarakuna na gargajiya da waɗanda suke da hannu a harkar noma a waɗannan yankuna idan abu ya ɓaci ana tura dakaru na musamman waɗanda suke zuwa su yi amfani da na'urori na zamani ta yadda za a zakulo waɗanda suke cikin karkara ko suke cikin jeji ya haddasa irin waɗannan. Cibiyar ta ƙasa da ƙasa ta yi gargaɗin cewar girmar matsalar fitina tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya muddin ba a yi wani abu cikin gaugawa ba to al'amarin ka iya rincaɓewa fiye ma da tarzomar boko haram hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To Allah shi kyauta a gaida Hassan Maina kaina. akan haka ne idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi akan wannan bincike da wannan cibiya ta yi sai kuma jamhuriyar Nijar inda jarabawar ƙarshe ƙarshe a makarantar share fagen jami'a da aka gudanar a tsakiyar wannan wata na Yuli ta bar baya da ƙura bayan wata cibiyar jarabawa ta bayyana sunan wani ɗalibin da ya rasu a jerin waɗanda suka yi nasara wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani Ko yake kawo yanzu ba a bayar da wasu alkalman da ke tantance adadin ɗaliban da suka yi nasara a jarabawar bak ɗin 2018 a hukunce ba. Bayanai daga ƙungiyoyin kare hakkin jama'a a fannin ilimi na cewa wannan jarabawa ta yi muni sosai saboda wasu dalilai da ake alakantawa da rashin sanin makamar aiki. kamar yadda shugaban kungiyar KOD amadu Rufa'i Sallau ke kokawa a kai. Ina ji ko kishi sha biyar ma ba a samu ba, saboda wato an sa mutane gaba wanda ba su iya ba in ka diba ka gani tun da ake ba a taɓa yin ƙazamin bak ba ba a taɓa yaudarar yara ba yadda aka yi bak bana yaro za ya zawa ya angale an zo an kawo horon shi an buɗa an ga horon ne cikin takardu sije na biyu in kin shi ma an buɗa an ga wani abu kai amalgam des wato 'yan jarrabawa na bak bana ba a musu adalci ba ko kaɗan ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu ya ɗora alhakin wannan kuma baya a kan tarzomar da ta dabaibaye sha'anin karatu a tsawon shekara sai wajen ƙarshen shekara ne kana kowa ya kama jikin shi to kaga kai ta jarawa in za ka yi ta tun daga ranar farko da ka shiga makaranta har ranar karshe ta kamata a ce kana kana cikin shirinta ba sai sati biyu ba ko wata guda ko wata biyu kamar jarabawa a lokacin nan kace zaka yi karatu amma in dai ba wannan ba eh, ga alhamdulillah wannan jarbawa an yi ta cikin tsari babu wata matsala wani abin da ke kara daurewa jama'a kai shine yadda aka bayyana sunan wani ɗalibin da ya dade da rasuwa a jerin sunayen ɗaliban da suka ci jarabawa baya ga wasu misalai na daban da ke haifar da shakku a zukatan jama'a a gayya akwai inda wanda Allah ya macikawa tun wato watan maris na baya aka ce ya samu wanda ya mutu an ce ya samu kuma akwai mutum wajen biyar ba su yi jarabawa ba ba su zo ba an ce su ma sun samu kai ka in kai ka nesa jiya akwai yaron da ya ce kuka yake yi tun da aka haɗi ya ce an zalunce shi ya tahe kai kara aka diba can jiri na manija ta da aka je aka bincika takardu sai aka ga yaro ya samu hukumomin ilimi na ganin wannan a matsayin wata tangarɗa ko kuma kuskure irin na ɗan adam da ba za a rasa fuskanta ba jehi jehi aiki irin wannan ba za a yi shi ba a ce an ci nasara ɗari bisa ɗari akwai 'yan kurakurai wanda ba su takara sun karya ba misali akwai wata cibiyar jarabawa guda inda muka samu wani ɗan tangarɗa a birnin gaya kuma ita ma da gaggawa muka tura wata tawaga ta musamman daga nan yamai ta je ta shawo kan wannan matsala ɗalibai sama da dubu sittin ne suka halarci azuzuwan jarabawar bak a bana kuma a yanzu haka jami'ai sun dukufa ga tattara bayanai daga cibiyoyin jarabawar yankuna takwas na kasar nishar saboda haka ake sa ran bayar da kammalallen sakamako nan da 'yan kwanaki masu zuwa in ji ministan ilimi mai zurfi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi haurewa hanyar bunna nemi ilimi gwadaban dorewa a alfaharin kowa. To madalla a gaida Salimu Muhammadu Barma. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe sha 11 da minti goma sha biyar na safe ga shirin mu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau zauren ya gayyato ɗan majalisa Abdulrazak Namdas wanda shine shugaban kwamitin yaɗa labaru na Majalisar Wakilan Najeriya. Zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyin da aka masa. Ba tare da bata lokaci ba ga mai tambayar mu ta farko a yau. Da farko sunana ya uwa kuma yau daga yanzu ke sami kamar hukumar fika jihar yobin Najeriya. zaune da ke Abuja. wa babban bako barka da zuwa wannan fili namu mai tarin albarka. Tambaya ta honorable a nan ita ce, ina son honorable ya kanta muna da majalisoci guda uku. Akwai majalisar dokoki, akwai na jantarwa, akwai na jantarwa. To ina so babban bako a ƙarin bayani ya kuma wayar mana da ya kuma gaya mana a wannan majalisoci guda uku. Sannan zai tambaya ta gaba, shi majalisa suna da wata kariya ne sannan akwai kudin su ke da don majalisu shi wannan kuɗaɗe da ake ba su gwamnati ta hari akwai shi a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa ne. Eh, ka ji tambayoyin nasa? Eh, na farko ya ce majalisu guda uku ban fahimci na ina ganin ba wai yana nufin majalisu ba ina jin ko yana nufin da majalisa da bangaren shari'a da kuma bangaren shugaba amma ai majalisa yawwa mukan dama na farko gwamnati ta kaso kashi uku akwai bangaren majalisar dokoki akwai fannin shari'a da kuma fannin zakaswa to mu a majalisar dokoki a taraya mun kaso kashi biyu kuma muna da majalisar taraya muna da kuma majalisar dattabai to wannan duk lokacin da za mu yi kuduri za mu zanna ne mu yi kuduri a kan wannan a cikin majalisun nan duk abin da aka yi daga majalisun taraya sai ta samu amincewa majalisun eh, dattabe kafin ya zama doka duk abin da aka yi daga majalisun dattabe sai ta samu karbuwa da amincewa majalisun taraya shine zai zama doka don mu a kashi biyu ne wannan to banda wannan kuma shari'a kuma in mu mun yi doka ba mu da hurumi mu yi muhawara kai in mun yi doka fannin shari'a ne suke da hurumi su kuma su yi magana a kan wannan dokan to ban da haka kuma fannin zartaswa kuma su ne suke yin ayyuka ta gudanar da aikin gwamnati ta fannin zartaswa ta executive kenan a turance so shi ga abin da na iya sani akan wannan tambaya in ba da ko wanda yake so sake ji to game da sa ta biyu fa eh ta fi akwai maganan eh, eh, constituency project eh wannan constituency project din nan akwai ta a cikin budget ne wanda a zamanin shi tsohon shugaban kasar obasanjo ne aka yi wannan project aka kawo to duk lokacin da gwamnati fannin zartaswa za ta kawo mana kasafin kuɗi a ce to akwai maganan a ita consulency project wanda tana kawowa biliyan ɗari ne. Eh, amma shi ba za zo ba cewa yi a budget ba cewa mm. yi wai akwai a tsarin mulki? Eh to babu a cikin constitution gaskiya a na Najeriya babu a cikin tsarin mulki da aka saka. Don ita wannan ne abin da ya kamata ya sani a ita budget ita ma babban kuduri ne ita kuduri ne kuma doka ce ana kiranta bill ita ma doka ce don haka in shugaban kasa ya kawo abu kamar kasafin kuɗi wanda kuduri ne kuma doka ne ake amincewa mun amince shi shugaban kasa ya sa hannu ya zama doka amma ba wai babu ne a cikin kundin tsarin mulki amma don ba kundin tsarin mulki ba za ce ba doka ba ne ita doka ne don ita budget din kasafin kuɗin doka ce shi ne abin da nake son yi bayani a wannan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Me magana Habibu Isa wadda aka fi sani yadda aka fi sani da rabuwa da rediyo ke dole dan karamar hukumar ya kusar jihar Borno mazanin ta farko ita ce kamar haka wai su yan majalisu ya su da suke majalisa akwai na wakilai akwai nan da tare kuma akwai ta tsaka da karamar hukuma wai su ya su ga sunan su ne wakilai kuma na zantarwa kuma da na dokoki su ba su da dokokin da suke ma su sabili da gujewa a kiran wannan jam'iyyar zuwa irin wannan jam'iyyar sabili da mu kallon da muke ya faɗa ainihin ne ne to ba matsala tambaya ta tambaya ta ita ce wai ne ne muhimmancin su tashi daga wannan jirgin su koma wannan jirgin a gare su. Tambaya ta ta biyu ita ce wai su ba su iya yin hakuri su tsaya ku ɗaya tun da su su ne wakilai kuma su ne dattare tun da an san wakilai da dattare da hakuri. To, ka gama tambayar ka? Eh, alhamdulillah na gama tambaya Bari ya baka ansa. To, ban yana da muhimmanci. Gaskiyar maganar shi ne ba wai ɗan majalisa ba kaɗai. Duk wanda aka zabe shi a tutan jam'iyya an fi so ka zanna a wannan jam'iyya don jam'iyyar nan tana da manufofi. To kuma ka yadda da wannan manufofi da ya shiga jam'iyya ɗin. Tunda yanzu a Najeriya ba abin da ake cikin mana da ka dan takara mai cin gashin kanta sosai sai ta yi shi a bayan a zarge to amma abin da yake sa lisa wayansu suke canza sheka shine bayan kowane shekara hudu ana nema wajin dan eh, majalisa zai kare kamar na gamna da na shugaban kasa zai kare neman wani to a cikin yin maganan samun delegate delegate a fati sai ka gani ba a samun jituwa a cikin maganan delegate-delegate. Yan majalisu da yawa abokanina suna kuka cewa gwamnoni sun kwace musu jam'iyya su ba za su iya samun wayannan delegate-delegate ba. Kuma su delegate nan su ne za su sake su zabe su a ba su tikiti na sake tsaya zabe na dubu biyu da shakara To, yana a cikin dalili da yake sa wayansu su canza sheka don su nema su samu tikiti a sake taya zabe amma da ana yin adalci kowa ana kiransa shi ma ya samu nashi sai da kaman ba za a samu iya canza shekarun ba za ta yawa ba zai ba da misali kamar yanzu buwa adamawa daga adamawa nake ba mu da matsala da gwamnan mu na adamawa don haka a haka ɗin suka gani mu sai mu ba mu da matsala kuma ba wani daga majalisar tarayya da ya canza sheka zuwa wani don muna inda yawancin gwamnonin za a samu wannan zaman lafiya da yan majalisun su in lokacin da za a yi executive na party za a kira su a yi abu ɗaya ina ga da za a samu sauki to wannan shine yake sa mutane suke canzawa yawancin ba don ra'ayi ba don don eh, ra'ayinsa ne kawai don yana so ya dawo ne to amma wai su kuma ga matsalan da yake sa yake yake to ina ganin ina kamar wannan bayanin ya eh. an duka eh yawa mm. kamar duka tambayoyin nashi kusan ɗaya ne to Abuja ku ba eh, mutum na gaba ko eh. kuna wa alaikum salam ka Abubakar Kaiya daga Abuja babban birnin tarayya na Abuja tambaya na shi ne a kwanakin ba ta na ga fama gwamna na Nasarawa Abdullahi Adamu a shi da kakakin majalisa na yanzu na ga kwanakin mata suna sa isa game da wasu abubuwa a majalisa shehu a na kuma ya samu wasu magoya baya shi abdullahi adamu ya samu magoya baya sosai a majalisa nan to wai me yasa ake samun irin wannan sa sa'in sadamu haka a majalisa ta gada ne ko kuma a wannan lokacin ne ake samun irin wannan damuwoyin da dama ba mu san su ba to amma ka san ka je tambaya ka na biyu ka san cewa shi tsohon gwamnan nasarawan yana majalisar dattijai ne kuma shi kuma mai baku ansa yanzu shi ne shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilai abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka kwana dan majalisa abdulrazak namdas zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa nasiru alhikaya da Malam Buhari Yunusa Kumurya waɗanda suka taimaka aka ɗauki wannan shirin akan faifai. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. To gaida Jummai Ali da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma sai a gyara zama ga ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakon farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga, garko kungiyar muryar talaka, inda ya ce ku gaya wa masu tsalle-tsallen sauya sheƙa daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya cewa fa tsalle ɗaya ake yi a faɗa rami, amma sai a yi dubu ba a fita ba. don haka su yi hattara kada su jefa kansu inda za su yi mutuwar kwando. Ganawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da 'yan majalisun dattawa a jiya hakika hakan na iya kawo ci gaba mai amfani a cikin jam'iyyar APC. Sako daga Sani Shaga kofar kaura Katsina. Salam VOA Hausa muna fatan ganawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da 'yan majalisun jam'iyyar APC a jiya zai silar magance matsala da duk wata baraka da ta barke a cikin jam'iyyar APC. Don Hausawa na cewa itace tun yana ɗanye ake lankwasa shi. Sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Salam VOA Hausa yadda zaben cika gurbi na daura zone ya gudana ba tare da wani tashin hankali ba wani abin farin ciki ne da fatan wanda ya nasara zai zama mai kishi kishin al'ummar daura zone kamar marigayi sanata mustapha bukar ma da wakin daura sako daga fatima sada sa'idu daura sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga khadija abubakar belal da abubakar sadiq belal dukkansu a jihar adamawan najeriya suka ce salam voa hausa muna kira ga shugabannin kasashen amerika da na iran da su gaggauta hawa teburin sulhu domin kawo ƙarshen wannan cacar bakin da kuma barazanar yaƙi da suke wa junansu saboda masu iya magana na cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to tashin hankali ma ba zai kawo shi ba sannan kuma zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki sai sako na ƙarshe ya ce ni a tawa shawarar bai kamata shugaba buhari ya nuna damuwarsa akan canza shekar da wasu 'yan majalisun ƙasar suka yi ba daga jam'iyyar ta apc zuwa pdp dama zamansa a apc ɗin ba alheri ba ne sako daga isuhun dila faki. a gaida safina ta sada su dangi da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga hafsat muhammad maina da takaitattun labarai To a takaice Ibrahim wasu 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka jiya Laraba sun kaddamar da wani yunkurin tsige mataimakin babban lauyan gwamnatin a amurka rob rosenstein da suke zargi da kurakurai da kin basu bayani dangane da binciken da kwamitin bincike na musamman kan rawar da kasar rasha ta taka a zaben shugaban kasar amurka na 2016 rosenstein ne ke sa ido kan binciken tun da shugabansa general jeff sessions ya cire kansa daga batun. babbar jam'iyyar adawa ta zimbabwe ta yanke shawarar cewa ba za ta kauracewa zaben da za a gudanar mako mai zuwa ba amma har yanzu tana ganin hukumar zaben ta shirya yin magudi da sakamakon ga jam'iyya mai mulki shugaban jam'iyyar adawa ta movement for democratic change alliance mdca nelson chamisa ya gaya wa manema labarai a wani taron manema labarai jiya laraba cewa yana da tabbacin lashe zaben shugabancin kasar zimbabwe a zaben ranar litinin mai zuwa wani mutum ya ji rauni lokacin da wani bom da yake dauke da shi da aka kera a cikin gida ya fashe a gaban ofishin jakadancin amurka da ke birnin beijing yau alhamis 'yan sandan beijing sun gano wani dan shekaru 26 dan asalin yankin mongolia da ke china a matsayin dan kunan bakin waken masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can an jima da daren Allah ya kai mu da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato 8 da rabi kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin muna mika sakon ta'aziyar mu ga Alhaji Nura Tambol bisa rasuwar mahaifinsu Alhaji Muhammad Tambol jiya da dare a unguwar Shanu da ke Kaduna Allah gama rai da rahama amin yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan Manew Rob McLean Ibrahim Jarmai ke cewa a huta lafiya a dakaci shirin yau da gobe.